A wata ziyara ta musamman da gidan talabijin na HK Online TV Katsina ta kai zuwa garin Dan Sabau da ke tsakanin jihohin Katsina da Zamfara. Tawagar HK Online TV Katsina ta tarar da wasu daga cikin 'yan gudun hijira waɗanda suka guje ma hare-haren 'yan bindiga da ake kyautata zaton barayin shanu ne a jihar Zamfarar waɗanda a baya-bayan nan suka zafafa hare-hare a wasu yankunan karkara a jihar ciki har da wasu ƙauyakun ƙananan hukumomin shinkafi da tsafi wanda hakan ya haifar da kwararar dubban 'yan gudun hijira zuwa wasu yankunan jihar katsina yayin da ko a garin na ɗan sabau da ke yankin ƙaramin hukumar ƙanƙarar jihar katsinar inda muka kai ziyarar akwai kimanin 'yan gudun hijira sama da dubu uku kamar yadda mai garin garin alhaji suraji aqilu ya bayyana ma wakilinmu a wata tattaunawa da ya da shi a lokacin ziyarar a ɗaya ɓangaren kuma wasu 'yan gudun hijirar sun bayyana takaici da damuwa akan yadda gwamnatin jihar su ta zamfara ta yi watsi da su a wurin da suke gudun hijirar ba tare da ta tallafa musu ko jajanta musu ba yayin da suka bayyana godiyarsu ga al'ummar garin na ɗan sabo da mai girma gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari akan ziyarar tallafi ziyara da tallafi da kuma jajantawa da ya kai musu a ranar 17 ga wannan wata da muke ciki na yuni rikicin na jihar zamfara dai na ci gaba da jawo asarar rayukan fararen hula sai dai a nata bangaren rundunar sojan sama ta najeriya ta tura ƙarin jiragen helikwabta guda biyu don tabbatar da cewa an daƙile yadda maharan ke kai hare-hare ba ƙaƙƙautawa a jihar ƙarshen rahoton kenan daga hsk online tv katsina Bismillah ar-Rahman ar rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da kasancewa a wannan gari na ɗansa don a cikin karamar hukumar kankara wanda gari ne wanda muka samu labarin cewa 'yan gudun hijira na jihar zamfara sun kusan suna shigowa cikin wannan gari to masu kallon mu da sauran mu muna tare da shi gari da ɗan don assalamu ban kai menene mai gari kamar yadda muka ji muka gani a jarida jaridu cewa mutane na karamar hukumar tsafe musamman suna zuwa wannan gari sakamakon kashe-kashe da ake yi wani ƙarin haske za su yi mana da gari wannan wani yadda ibtila'i ne wata jarba ce wanda ya shafi wannan dokokin wannan jiha a takaice ah, domin zamfara ta kasance tana fama da matsalar rashin tsaro ba wai karamar kuma tsaka ba kusan kullum akwai karamar kuma za ka ji a ce barayin da ya kuma mai to wannan bayan allah mutane wanda suka fito daga kusan garuruwa guda takwas wanda ya shafi akwai kankama akwai dangare akwai unguwar dauda akwai unguwar bature akwai gobarawa akwai unguwar yabo da sauran ƙauyuka da dama wanda unguwar gangaman nan da unguwar da gangare wuri ne inda ɓarayin suka mamaye wanda sun kashe wajen mutum ashirin da jiya haka ne ya sanya duk mutane ke wurin nan suka shigo wannan gari namu mamaye wanda suka yi sun ba su kashe wannan mutane sun kwashe musu da dabbobin shanu da awaki da tumaki ya hada kaji sannan suka hada da amfanin gona kai hada da mataki taki na zuwa su ne. da ya suka da su gaba da sun yi ƙasa da wannan abubuwan saboda su tsira da rayuwar sun gaban su an kashe ana mace na shayar da mijinta ya yi ta an ga gagawa shi nan kaga dole ne wannan bala'i da sai dole mutum ya baro gari ya rota min da domin cikin lokacin da aka yi wa aka wa nabuwa akwai macen da ta roda saboda bala'i kan hanya ta bai wata za ka ga da taro da yara akwai da taro da yaranta amma saboda bala'i ya yawa yara sun mata ya zo da shi sai dai daga baya wani ya dauko ya kawo mana shi ana cikin kana tafiya na ci gaba bala'in baya misali sai dai kawai cikin malin lafiya na yi lafiya da haka sai zan wannan mutane da tsaro muka yi bakin kokarin mu wanda muka tarbe su zan ko da sunan mazo sallallahu alaihi wasallam a cikin hannu biyu bakin adadin abin da muke da su shi muka taimaka masu da shi muka ba su masauki muka nemi umarnin musulmi da muke da su a yi hudu da sanya sa wani wani suka gaski a wurin wani sun mutuna gidaje ne kai na gidaje a mun gidan nake kalla na aje wajen mutum arba'in da biyar. Kina za su kai adadi nawa kenan? a kiyasti dai mu dai wanda muka dan samu muka abin da kiyasta da rubuce rubucen da muka mun samu wajen mutum dubu a cikin wannan ne muka ce gaskiya mutanen sun mana yawa saboda yanayin lafiya kiwon lafiyar mu da kuma yadda karfin mai idan suka wuce haka za su za su ƙarfi wajen taimakon da ya mai ba ta da sauran ƙauyukan da ke kusa da mu wadda su masu kauce da alhamdulillah mun ji cewa mai girma gwamna ya kawo ziyara a wannan gari bisa kyakkyawan aikin da yake gabatarwa muna kyautata san irin yanayin halin da suke ciki ne yasa ya tausaya ya ce bari ma ya zo da kai shi ya wani irin hanyar suke a ciki wani ƙarin haske za ta mana dangane da cikin ziyarar ta mai girma gona. alhamdulillah mu mai girma gona na zama yan lele gaskiya tun da muke babu wani zaɓaɓɓen gwamna da ya taɓa kawo na ziyara a wannan lungu dama shi ne gwamna na farko wanda muka je muka shigar da mu ya fara hido da mana cikin jikka ya fi domu aka shi hido ga hanya da kila za ga hanya da aka fara shiga da wuna. wanda ya ba da wannan hanya ce zuwa shi kuma da kwanta hannu a ana mai hido da haka muna godiya sa'ilin nan kuma ga kyakkyawan tsaron da ya kawo mana domin ta can tsakani ga Allah kafin ya hau gwamnati tsakani ga alama masa rana ta faɗi nan wani bakin gidana na fara yake da dubu biyar da mai wani wuce masu mai masu zai da masu da ruga ce a ga ba ta kuma ce ba ku ba mu mai ki da ku ba mai da ku dan ku ji tsara amma tun da ya hau mulkin naka za ka yi wannan sasancin gaskiya shugabannin da suka yaka sasancin kungiyar hilanin wanda ka sasancin da ce suke murya na ana jihar domin tun da mai girma sakataren gwamnati ya aka kawo na kungiya ƙarshen mai girma gwamnati gaskiya mutane a ce da barayi sun mutu, ko sata aka yi kungiyar tana nan ta shiga mu barayi kuma babu da yi godiya ga wannan gwamnati ta ni Allah wajen magana tsaro muna godiya eh, godiya kuma da kuma ne masa fatan eh, shekarun da suke bukata Allah ya ƙara kuma ya tsare mana shugaban shugaban kasa ya ƙara ba ya ƙara masa lafiya. Wani kira za ki ga kira tabbatar gwamnatin da kasa wato gwamnatin da ce waɗannan mutanen ce su ake kashewa wani kira za ka yi su. alhamdulillah duk da ita gwamnati tana bakin kokari daidai ya kai da ya kai to amma dai ko da shi abubuwan da nake son nuna ita mulki na siyasa demokaradiyya an zaɓi shugaba ne saboda ya dukiya da lafiyar to ya kamata a tausayawa wannan gwamna idan a rukar matsala ya kamata ya mika maganar nan a gwamnan tarayya domin a gauga a samu a cikin wannan da musa idan zai ƙara da kare tattalin arzikin jihar zamfara wanda da tsari allah zuwa da aka yi jihar wanda su magonin mata gari su ba su da su ba su da a na a hannu wannan na kasa ne kan kokarin da gwamnati ke yi wajen farfado da noma da kira ga shugabannin jihar zamfara suna bakin koyon su amma su ƙara jajirce a kan wannan nauyi da Allah ya nuna saboda nauyi ne wanda sai Allah ya tambaye su ko sun san da akwai mutanen sa nan eh to ne wannan bai a ce dan abin matarka ta yaji a ce ban san da kyau ai kamata ce saboda ya yi kira kira tun lokacin da aka wannan hidimomi yana ganin sun san fara sun bayani cewa sun babba ga wayoyi sun babba ga wayoyi kusan babu da wani abu da ya zo amma ba mu sani ko daga can ana akwai abin da ke yi amma ba wanda ya kawo ziyara babu da wanda ya kawo ziyara nan a nan garin babu wanda su official suka zo daga zamfara a kan gudun hijira illa ya ka abubuwan da muke da shi da kuma wanda gwamnatin jihar ke ba mu shi ne muke kan tallafa mu sauran al'ummomi musamman akwai hanyoyi da za su bi taimakawa wannan abu ne na kowa ya ba da tashin gudunmawa shin wani irin kira za ta ga sauran jiha alamu na nuna cewa ni ka Allah za ta taimaka ko in ce ta ma aishe su insha kira za ga wannan hidima ce ta sadaka duk wanda ya taimaki dan uwan shi musulmi Allah zai taimaka masa da shawara duk wanda Allah ya riga hore ma ya kamata ya zo ya taimaka tsakani ga Allah akwai mutane mutanen da gaba daya an sha cikin su fara hatsi ɗaya ba su mallaka ba ba daya an sha cikin su kaga wannan abubuwa ne suna buƙatar taimako na gogawa domin akwai wanda ma muka ɗaya daga cikin su wanda ke cewa shi to ya koma da fara mai zai dauka abin da ya mallaka gaba da gidan shi an riga an yayi ka azaba abin mai gidan shi to in ya koma to wai mai zai je kaga irin wannan mutum ba yana kyan da ba yana shiga cikin wani yanayi ba amma da yake yawanci wadansu da suna da ilimi daidai ba sun ji tara al'amura sun bai shiga Allah sun san cewa ba ta da wani eh. Allah ya saka da shi Allah su da Allah ba wani ba ba Allah da faɗa wato ainihin mu gaskiya a ƙauyen Fulani ne suka zo da Hausa suka zo suka karkashe mu da kuma suka kwashe mana dukiyoyi a cikin shagogin garinmu kuma a cikin gidajenmu shanun kanmu hawakanmu makanmu duka aka kwashe a gaskiya garinmu yanzu abun naira ashirin a cikin shago da su annabi ba ba abin da aka sai dai kantocin garin cikin shagon kawai aka gani sannan kuma shi din da aka buga mai waya an yi mai waya an yi mai waya sai ce ce ce ce ce ya ce ɗauka an yi mai waya ki ɗauka an yi mai waya ki ɗauka shine dai suka samu damar da suka shigo garin mu suka so su halaka mu an samu asarar rayuka an samu asarar da yawa kusan mutum hamsin an ka samu wanda an ka halaka sunan garin gangare unguwar daura gangama an kai mana wannan ta'adi mai girma gwamnan jihar katsina ya kawo ziyara a wannan gari wanda kuke don ci muku kagari eh lalle mun samu labari kuma mun ji daɗin haka kuma an zo mana da tallafi sosai kuma mun gode kuma sannan gwamnatin damfara domin allah duk irin abin da an kai muna ba wanda ya zo wajen ba a kawo mana ɗaukin komi ba sai dai waya ce wai ai mun ka taɓa su domin mu ya za mu taɓa su da a can daji sun zo ne kawai dai su dare mu su ɗauki kayayyakinmu da rayukanmu to ne kuma yanzu ma magana da ake ciki yanzu suna tattalin dawo muna har yanzu ɗin kuma shi gwamna ɗin an gaya mai amma ba wani ɗaukin da aka kawo har yanzu ne ake sandai mu gwamnatin wannan katsina domin Allah ta taimaka mana kuma mu muna goyon bayan cewa tsakani da Allah mun riga mun haɗa kanunmu ko da ma zaɓe zai zo muna shawarar mu zauna mu yi zaɓe Allah saboda mu yanzu ba wani cigaba ga gwamnatin mu a gane muna fatan Allah sun da ta'ala ya yi muku wannan amin kawo zaman lafiya a duka garuruwa assalamu alaikum a ganin wannan kamar yadda kuke waɗannan kamar yadda kuke gani suna ɗaya daga cikin waɗanda su ne 'yan gudun hijira na jihar cikin zamfara wanda suka zo a wannan gari mun samu mun zo dai mun samu wasu daga cikin su galibi ba su nan sun tafi neman abinci amma cikin ba Allah dai mun samu tattaunawa da shi mai gari dan samu wasu daga wasu daga cikin mutanen kera sai ɗaya daga cikin kuma ta mana bayani irin halin da suke ciki a san siya musu kuma ta ɗanyi kira. Yanzu ma ba daga cikin gidajen mamaki ba muna na cikin gari.

Olha que lá. Uma perna.